Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kimamin watanni shida ko bakwai da suka shige gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya a jihar. Kwanaki wannan kwamitin ya gada da 'yan jarida domin neman taimako ko kuma wasu domin wannan kwamiti ya cimma burinsa na ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Kaduna. Wakilin sashen Hausa Isa Lawan Ikara ya samu mana ra'ayin wasu akan wannan kwamiti. Na farko ne da farko suna na Musa Garba kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne kuma ina kira ward ne. In dai har akwai abin da shi gwamna zai yi wanda ya cewa zai taimaka ma mutane kamar yadda ake samun kamar 'yan shara haka kamar irin 'yan ta'adda wanda suke zuwa su tare mutum su yanka wannan a kashe wannan a zahirin gaskiya ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan hukumar da ka gani nan kudi ne a zahirin gaskiya irin wannan eh, kamar hukuma da ake kakkafa a kudu ana kakkafa irin wannan hukumar kamar irin yan sandan oshimole haka ko kuma yan sandan ubasaki to wannan duk mutanen gaskiya suna kawo tsaro a ƙasa ko kuma a jihar a zahirin gaskiya idan kamar gwamnan jihar kaduna ya ɗauki mataki akan irin wannan eh, hukuma akwai hukuma kuma mutanen unguwa ne kuma aka riga aka doka to a zahirin gaskiya za a samu sauƙin wasu abubuwa gaskiya ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari wannan ba siyasa ba ne. Eh, sunana sani ali wannan mataki da gwamnan jihar kaduna ma nasir erfa'i yake ɗauka mana ganin akwai nasara a kan abubuwan da yake gabatar yake gudanarwa kuma za a samu nasara insha Allah. to suna buhari ni ra'ayi na mai farin ciki ko muna jin daɗin wannan abubuwan da ake zaman lafiya shine komai a rayuwar mu da a yi nasara in Allah ya suna na Umar Bege daga local government duk abin da gwamnati ta yi to ta yi abu ne mai ma'ana dan gwamnati ba ta yi abin da cutar da ku ba don za ta yi alheri za ta kawo ku a ƙasa ai duk mutumin da zai yi dan Allah kuma yana tare da Allah da taimake shi wannan gwamnati ba shari'i tsakanin ta da jama'a daga ƴaƴanmu jikokinmu tabakunnan mu kai rayuwar mu ko muna masa fatan alheri ni lawan mai faci in an inganta ta za a ci nasara sha Allah amma mai fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi saboda mai duk abin da mutane suke tunani siyasa ne ko ba siyasa ba to mu dai fatan mu kai Allah ya zaba mana mafi alkhairi shine sunana Jamilu Adamu Shehu wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Malam Nasiru ya kafa mu dai ba mu ra'ayinta a yanzu saboda komai ya riga ya zo ƙarshe me yasa tun da ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu yanzu dai sai yana neman ƙuri'o'in mutane shine zai kafa wata ƙungiya ta zaman lafiya karshen tashi tashin hankula ai akwai karshen tashin hankula gashi kuma har yanzu ba a kawo shi ba suna na mutula injiniya marabon jos kaduna eh a gaskiya wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba a al'umma gaba daya amma maganar da wasu suke cewa siyasa ko wani abu shi shugaba idan zai yi abu kai yi amfani da maganan wasu ko yi amfani da wani abu in dai zai kawo ci gaba a ƙasa to ya sa Allah ɗaya kuma ya mai da kai akan kokarin da yake domin ci gaban al'umma ba wai shugaba ya kirkiro hukuma ba wa'inda za su yi aikin in suka tsaya bakin gaskiya suka tsaya akan zafi don ci gaban ƙasa musamman nan jihar kaduna da aka kirkiro to za a samu ci gaba amma idan suka sa cin hanci da wani abubuwa dai wanda dai manya suke na ɓatanci haka ka kama mutum ko wani abin nan a je a beli kuma hukuncin shi ba na beli ba ne to maganan gaskiya abin za a iya cewa zama siyasa domin na yi banna na da an fito da ni to kaga banna ne in an ce siyasa ne zai iya yiwa amma aka yanke ma mutum hukunci wanda ya yi to kaga ya zama ba siyasa a ciki a aikin su ne za mu bambance siyasa da wanda ba siyasa ba sunana Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da Kirista ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya ra'ayina tsakanin Kirista da musulmi Allah ya ba mu jituwa tsakaninmu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zauna da mu lafiya ya riga ya makara tun harko yanzu yana yi ne don neman gura'anmu. suna na isa haka abdulwahabu kano amma mazaunin jihar kaduna ne game da abin da ya shafi eh, wannan hukuma ta zaman lafiya girgira. kirkira sha Allah ina ga inda da gwamnatin za ta mata abin da ya kamata a kyautata mata rayuwarta za a samu daidaituwa ga damoyin da ake ciki abin da duk suka nema daga matakin abin da ya shafi haƙƙinsu albashinsu zama tana zo musu akan lokaci in dai har aka samu haka to garanti duk wata ta'addanci da wasu abubuwa ina ga in Allah da za a zo karshen su sunana Sa'idu Umar to yanzu kaga mu dai yan adam ne kuma abun aka zo da shi yanzu a hukumance to za mu yi tunanin cewa kamar shi ma gona yana neman yadda za a yi ya ƙara jawo ra'ayin mutane ne yadda zai samu gindin zama ko kuma ya wuce daga wannan zaɓe da yake son a yi nan gaba to amma mu duk hakan ba shine damun mu ba mu dai yaya za a yi a zauna lafiya kuma mutanen area kowa ya ce eh kara da haka ya ji daɗi mu muna siyasa mu akan wane ne dan adam wane ne talaka wane ne kuma a'a yake son a taimaka mashi shine babban mu yanzu kamar yadda ake maganan kowa a zo a zauna lafiya a zauna lafiya to in dai ka mu a zauna lafiya to mu kai namu ne mu ma naka ne sunana Muhammad Siraju yaya to wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunanta muke ji to amma mun san manufa ce mai kyau ganin yadda abubuwa ke kasancewa yanzu mutane ana zaune tare wani lokaci kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo to yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu misali abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan ko dai ya kasance ta addini koko ta kabila da kabilanci to mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa biyu na addini da kuma na kabila to na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai ta riki wannan abu da aka faɗi addini da da kabila insha Allah wannan hukuma muna sa ran insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar. Sunana Abdulrahman Muhammad. To gaskiya yana da kyau wannan ah, shawara da gwamnati ta yanke ta kafa wannan hukuma abu ne mai kyau. Sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zamana zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi don haka za a duba abubuwa da yawa kenan ya kamata ita hukumar ya zamana ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su ganta ita bi ma'ana ya zamana tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su akwai kyakkyawan wakilci na ɗaya kenan na biyu kuma yana da kyau gaskiya ai da ana zaman lafiya yanzu me ya kawo rashin zaman lafiya ya kamata a duba a waiwaye ana cewa adon tafiya a gane da mai da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya a yi maganin su sannan kuma wannan hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya ina ganin in Allah ya da an yi wannan to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya da to ni dai sunana Amina Kabir Muhammad to wanga move ɗin da gwamnati ta yi ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya sabida haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating ana ta ana ta so a samu za ta iya samuwa ne idan mutane sun haɗa kawunansu sun gane cewa zukatanmu ba su buƙatan Um, fargaba ko kuma tashin hankali muna bukata ne mu zauna lafiya dukan mu zukatanmu ya kwanta mu samu abin da muke so amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun samun ci gaba e kyakkyawan yanayi a ah, cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism ɗinsu da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancen ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin um, a cikin cikin mutane zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine gaban Najeriya. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Kara da ya taimaka wajen samo mana waɗannan ra'ayin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku da bakin cikin juna Allah ke magani. 记得。